الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بايعك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا 21 ga watan Rajab hijira 1434 wanda ya zo daidai da talatin da ɗaya ga watan biyar miladiya dubu biyu da sha uku wannan shi ne darasinmu na bakwai ne ko bakwa rubuta na tara an yi saɓani na tara ko na takwas to wannan shi ne darasinmu na tara a cikin wannan littafi mai albarka قال المصنف رحمه ta'ala. تعالى باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم babin da ya zo yake magana dangane da abin da ya shafi kwallin annabi sallallahu alaihi wasallam an ibn abbasin an karko daga abdullahi dan abbas anna rasulallahi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iktahilu bil ismi ku sanya kwalli ku yi kwalli da al ismi fa innahu basar domin shi yana ƙara gani wa yunbitu sha'ar yana kuma da tsoro da gashi wannan babi da imamu tirmizi ya kulla a cikin littafinsa a shamailul muhammadiyya babi ne da zai magana akan kwalli na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya kwalli ko kuma an samu wani hadisi da ya zo daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da abin da ya shafi sanya kwalli ko dai a ce manzon Allah ya sanya ko a ce manzon Allah ya ce a sanya ko manzon Allah ya ambace shi to don haka zai kulla mana wannan babi bayan yi magana akan abin da ya shafi furfura da kuma rinata malamai sun yi saɓani kan menene hukuncin kwalli mai hukuncin sanya kwalli sai dai yawanci abin da suka tafi sanya kwalli sunna ne ma'ana babu laifi abu ne da manzan Allah yake yi kuma namiji da mace duk gaba ɗaya ya halatta sanya sai dai dangane da mace shin ya halatta ta sanya kwalli ta fita da shi in za ta je unguwa ta yi ado da sanya kwalli ko ko sai ya dai a gida za ta sanya da mai gidanta da kuma maharramanta wasu malamai suna ganin idan kwalli na ado ne in an sanya zai zama ado ne suka ce to baya halatta mace ta yaye shiga wasu mazaje wanda ba mijinta ba suka ce yana cikin zina da baya halatta ta bayyana wasu kuma suna ganin baya yana cikin zina ta zahira ado na zahiri da ba laifi mace ta bayyana shi wanda Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kada su bayyana adan su sai abin da ya bayyana daga wannan adan to wasu ka ce alkohol yana cikin illa ma zahara minha akwai wani asar na Abdullahi dan Abbas da ya fassara illa ma zahara min haya ce alkohol wal khatam shine kamar kwalli da zobe wannan ba laifi inda wani abu ne da yake ya bayyana amma sanadin wannan riwayar tana tana da launi wanda suka ce ta koyi suka ce domin kwalli ado ne in mace ta sanya shi za ta ƙara kyau ibnu atiya yana cewa wa yazharu li bi hukmi alfazil aya annal mar'a ma'muratun bi alla tubdi wa an tajtahida fil ikhfa'i li kulli ma huwa zina ibn atiya yace waccan aya da Allah ce wala ta zinatahunna kada mata su bayyana adansu illa ma zahara min sai abinda ya bayyana to sai ibn atiya yace da labazin wannan aya shi ya bayyana gare shi cewa mace an umarce ta da kada ta bayyana komai na adanta ke kokarin boyewa duk wani abin da yake ado ta boye shi wa waka listisna'u fi ma zaharu. sai dai an keɓance abin da yake bayyana bi hukumi darura bi hukumi darurati harakatin fi ma la budda minhu abin da zai iya bayyana saboda motsin da yau da gobe makawa sai an yi shi aw islahi sha'anin wa nahwi zalika ko tana yin wani aiki ko gyaran wani abu فما zahara على هذا الوجه مما تعدى مما تعدي إليه darura bin nisa'i fa huwa al-ma'fu an yace abinda zai bayyana saboda larura saboda motsi saboda tafiya ma'ana ba wani abu ne da ta bayyana da gaici to wannan shi aka yi afwa akai dan haka ne idan dai kwalli mace sanya zai kara fito da adanta da kwalliyarta to wannan baya halatta ta bayyana shi sai ga sai ga mijinta idan har ta sanya sai ta sanya niqab sai zama ta sanya niqab ta ribi ma'ana fuskarta ya zama ta rage yadda za a ga adanta da kwalliyarta amma idan na magani ne to wannan wani abu ne daban ba laifi a yi a sanya kwalli ya zama na magani domin shi shek usaimin rahimahullahu ta'ala shi ya kasa kwalli gida biyu kusan a malamai shi na yayi wannan kasa-kasan ya ce kwalli gida biyu ne iktihadun li taqwiyati basari wa jala'il ghishawa min al-aini wa tanzifiha wa tatheeriha ne an yakuna lahu jamal Fahazala hadha la ba'sa bihi ibnu usaymin yace kwalli wanda za a sanya dan kara karfin ido dan kara gani dan yayaye wata yana ta ido ko wata cuta a ido wanda kuma ba ado ba ne an sanya shi dan magani ne yace ta wannan babu laifi, bal innahu mimma yanbaghi fi ilmu yana daga cikin abin da ake so mutun yayi sai ce da annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana yaktahidu fi ainihi don manzo Allah yana sanya kwalli a idanuwan shi kenan kwallin da manzo Allah yake sanyawa na ƙara gani ne wanda zai wanke dattin ido ne sai ce a wala siyama idza kana bil ismid musamman ma in kwallin ya zama kwallin ismid ne babu laifi wannan shine wanda muka karanta hadisin shi a yanzu sai ce nau'i na biyu na kwalli ma yuqsad bihi al jamadu zina kwallin da aka sa dan ado ba abin da zai kara wa ido game da mace take shafa jagira akan ma'ana girarta ko akan kumatinta aka takan sanya kwalliya idan ta nan kyau ba abin da zai kara mata fa haza lin nisa'i ne ce wannan na mata ne bai kamata namiji ya sanya irin wannan kwallin ba li'anna al-mar'a matlubun minha an tatajammala li zawjiha yace domin mace ana so ta yi mijinta kwalliya da haka irin kwallin da za a sanya dan ado kurin wannan abu a wa mata sai ce wa ammar rijalu amma maza sanya irin wannan kwallon fa mahallu nazar shi dai yana nazari kan wannan magana wa ana atawaqqafu fihi yace atawaqqafu fihi yace to shi yayi wuqufi shi ba zai ce kada a sa ba zai ce a sa ba in yana na ado ne ziryan sai yace wa qad yufraqu bihi bayna shabbi za iya bambanta a ce matashi allazi yukhsha min ne fitna wanda in ya sa kwallon zai zama akwai fitina fa yumna sai a ce kada ya sanya wa bainal kabir da kuma babban mutum dattijo tsoho allazi la yuksha zalika min ittihalihi wanda ba a tsoron wata fitina idan ya kwalli la yumna to babu laifi da haka idan akwai kwalli na ado ziryan wa mata ya kamata sanya amma da za a sanya dan ciriya na ido dan ƙara karfin ido babu laifi musamman kwallin ismit wanda ya zo a cikin hadisi almiyam da ya sanya kwalli babu laifi tsakanin maza da mata sai dai duk lokacin da zai ja fitina to yana da kyau a nisance shi ma'ana namiji ne zai sanya ya kafi tana yana da kyau ya nisance shi mace ce za ta sanya ya kafi tana sai ta nisance shi wala Allah wani ya ce ta yaya namiji zai sanya kwalli ya kafi tana masu karantar da mata za su san wannan akwai adan da idan kai fitina ne ma ga matan kamar yadda su ma akwai adan da in suka yi fitina ne ga mazan to shi yasa wani sa'in hikimar sanya a ce ga uniform din makaranta kowace mace ta zo da irin shi dan haka bar koba a buɗe to wata za ta kwalliya ne ta zo da ita kaga za ta iya fitinan malamanta ko kuma wasu waɗanda suke tare da ita amma aka yi nubam to zai zama wani abu ne da yake bai ɗaya haka shi ma namijin idan ya zama matashi ne zai cakare sa hula gaban goshi kuma ya ranga da kwalli ya je yana karantar da mata kaga akwai fitina a ciki to kamata ya anan ya hakura da kwallin sai bari idan ba aji zai je ba in ba makaranta zai je ba sai wannan haka ita ma mace akwai fitina sai ta bari almuhim dai duk in zai ka fitina to yana da kyau a kiyaye fitina a bari dan ba daidai bane mutum ya ja kan shi fitina zuciyar dan adam tana da rauni musamman dangane da kaidin shedan da Allah ya yi magana kaidin shedan da kaidin sa ma'ana kaidin shedan da martanin da Allah yake mayarwa idan shaidan ya kulla kaidi sai Allah ya saba da kaidin shedan da rauni amma da aka yi maganar kaidi tsakanin maza da mata sai aka saba da kaidin mata mai girma Allah ya ce inna kaida kunna azim amma da aka yi magana kaidin Allah da na shaidan sai aka ce inna kaidan shaitani kana da'ifa shi yasa ba daidai bane a ce kaidin shaidan kaidin mata ya fi na shaidan girma ba daidai bane dan waccan aya ana magana muqabilin kaidin ubangiji faqatilu awliya ash-shaytani inna kaidan shaitani kana da'ifa allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت kun ga an yi maganar Allah madaukin sarki an yi maganar dagutu sai Allah ce faqatilu awliya ash-shaytani inna kai da shaitani kana za'ifa dan aka yi da hukuncin ubangiji ba za a hada shi da na shaitan ba amma da aka can ana maganar abin da ya bar tsakanin maza da mata sai aka sifa da kai da mace yana da girma da aka da abin da zai kai bitina to yana da kyau mutum ya nisance shi wannan hadisi na abdullahi dan abbas yana cewa kala yace iftahilu bil ismi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku yi kwalliya ku sanya kwalli da al ismi al-ismidu kwalli ne kamar yadda mana a ƙasa za mu gayi nan ba ta casa'in na farko ya ce alkuhulu bidan milkafi ka ce alkuhul ismun lazi yuktahalu bihi sunan abin da ake yin kwallin da shi ne kamar da hausa mu ce kwalli amma in ka ce wa bilfathi in ka ce alkahalu masdar to tushe ne bi ma'ana istimalul qawli bil aini yana nufin sanya kwallon a ido shine alkahal amma ka ce alkohol shi kwallin sai ce wal ismid bi kasril hamza ismid da yi wa hamza kasara wal mim da mimin din ka ce ismid bainahuma sa'un sakina tsakanin su ga sa wadda ke da dauri wannan menene shi ismid yace hajarul kuhlil ma'ruf wani dutse ne na kwalli sananne haka wasu malaman suke musamman malaman kamus da malaman mu'jam sai zuba wani abu sai su ce abu ne sananne ko kuma ba mu san shi ba yanzu ga malam ya ce hajarul kohdil ma'ruf dutsen kwallin nan sananne a yanzu ba za a rasa ismi da gurin sai da masu harkar sai da irin kayan zaitun da habbatin sauda na makamancinsu ba akwai ismi amma dai dutse ne na kwalli wasu sun ce ana samun shi yawanci a hijaz an ce hijaz kamar makka madina da wannan nahiya din wanda ake samu daga asbahan to irin wannan kwalli din kwalli ne sananne to shine manzo Allah ya ce ku yi kwalli da shi fa innahu yajlu al-basar manzo Allah ya ce yana ƙara gani sannan wa yunbitu sha'r yana ƙara fito da gashi wani gashi ana nufin gashin gila yana ƙara fito da shi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi amfani da wannan kwalli din shine kila abin da Sheikh Usaimin ya kalla ya nuna cewa kwallin da manzo Allah yake amfani da shi ba na ado bane ziryan akwai wani amfani a tare da shi yana cikin amfanin shi wannan kwalli na ismit yana ƙara gani kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi ya jiru albasar zamu mu iya cewa yana wanke gani ko yana ƙara gani yana jawo gani sannan ya wanke ido suka ce idan ido yana da wani datti yana wankewa sannan kuma yana fitar da wani ciwo da yake cikin ido amma dai suka ce mai ciwon ido kada ya sanya wanda yake lafiya kalau shi ake so ya amfani da shi ga wanda idan sai yake ciwo to ya nisanci amfani da shi kamar yadda wasu malamai suka faɗa likitoci kuma za su yi mu sanin yadda tsarin yake sannan yana fitar da gashi a wani ma bayanin suka ce yana rage ko yana maganin ciwon kai da abin da ya makamancin wannan alwim da yana da amfani da yawa sai za mu ga malam ya sa za'ifun jiddan mun ga kalmar za'ifun jiddan ko to yana nufin wannan matanin da zamu karanta na kasa yana da rauni ma'ana hadisi matanin farko iftahilu bil ismidi fa innahu yajlu al basara wa yunbitu al sha'r iyanan sahihi sahihi ne matanin kun ga bai sa mana number sahihi ba can kusa da namba 42 bai sa mana ita nan ba da ya sa mana ita nan sai mu ce sanadin sahihi ne to sanadin wannan sanadin da hadisin zo bai inganta ba amma matanin na iktahilu bil ismi fa innahu yajru al basara wa yunbitu sha'r iya nan zo a wasu ruwayoyi da dama kamar yadda malam ma yayi bayani a kasa idan ka duba littafin sa as-sahiha silsilatul ahadith as-sahiha mujalladi na biyu hadisi na 665 za ga ya ka hadisi makamancin wannan sanan da hadisi na 724 da wani waɗannan hadisai in ka haɗa shi ke nuna matanin ya inganta kuma nan gama za mu ƙara karanta wani matanin sahihi akan wannan amma daga waza'ama zuwa ƙarshen abin da za mu karanta shi kuma bai inganta ba waza'ama yariya nan azza'amu ana nufin waƙala ma'ana Ibn abbas ya ce waza'ama ai waza'ama ibn abbas Ibn abbas ya ce annan nabiy sallallahu alaihi wasallama kana lahu mukhala mukhala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da mukhala bidan mim ai wa mimun din a dhamma yafi ai mata kasara zamu ga sun sa kasara amma dhamma ya kamata can kasa malam ya sa mana namba zamu ga yace al muk al mukhala bidan dhammil mim wa hiya alatul fuhuli shine abinda ake zuba kwalli wal muradu minha ma fihi al abinda ake zuba kwalli kamar da Hausa shine abinda ake kira me tandu ko kuratandu to wannan kuratandun shine al-mukhala to ibnu abbas yake cewa manzon Allah yana da mukhala yana da abin kuratandu na kwalli yaktahilu minha layla ko kowane dare manzon Allah yana sa kwalli daga wannan abin wa bi riwaya a wata riwaya qabla an yanam gabani yayi bacci bil ismi da ismi salasatun fi hadhihi uku a wannan idan wa salasatun fi hadhihi uku a wannan idan wannan matanin bai inganta ba iya wannan matanin bai inganta ba amma malamai suka ce a ismit din ya zo kamar yadda muka karanta manzo Allah ya ce amfani da shi wajen sanya kwalli salasatun biya zai wa salasatun biya zai an yi sabani wajen me ake nabi uku anan uku anan to suka ce ana nufin idan ka tashi sanyawa zaka sanya ka fara da dama in ka sa guda ɗaya sannan ka sanya wa hagu sannan ka sanya wa dama sannan ka sanya hagu ko ko sai kai ukun dama ka gama sannan kai ukun hagu ka gama kowanne malamai sun faɗa wasu ka ce in ka sanya wa dama farko sai kuma ka sanya wa hagu sai ka zo ka sanya wa dama sai ƙara sanya wa hagu sai ka sanya wa dama ka sanya hagu kaga uku uku amma an kai wannan kai wannan suka ce kiyasi da kurkuren baki da shakarwa ai kun sai da ake kurkuren baki da shakarwa in ka ɗebo ruwan a sunna haɗa ake yin su ba a raba in ka guntsi ruwa ɗin ka sa a baki wanda ya ragu annanka shi zaka shaka sannan ka bace ka sake ɗibo ruwan ka sake sa a baki sannan wanda ya rauka shaka ruwa to haka za ka yi wannan wasu ka ce a'a kiyasi akan wanke gaban wanke hannaye a wajen alwala in ka tashi ai sai ka wanke wannan ukun gaba ɗaya sannan ka wanke wannan to wasu ka ce kiyasi akan wancan da ka fara da dama ka yi ukun gaba ɗaya in ka tashi idan ka sanya ukun gaba ɗaya sannan ka sanya wannan to duk wanda mutum ya yi babu laifi suka ce dai an fi so a yi wutiri domin sun kawo da hadisi da ya nuna maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yi wutiri amma da mutum zai sanya guda ɗaya babu laifi mana mutum zai sanya kwalli sau ɗaya ya sanya nan sau ɗaya gwargwano yadda yake bukata babu laifi dan malamai sun sabani irin waɗannan abubuwa da manzo Allah yake faɗa kamar yanzu wannan ismi da manzo Allah ya ce yana ƙara gani shin manzo Allah ya faɗa shi ne bina'an alal wahyi wahayi aka yi mai cewa wannan abin yana ƙara gani ko ko ya faɗa ne bina'an alal tajriba yau da gobe manzan Allah ya san cewa wannan abu yana ƙara gani magani ne akwai sabanin malamai kamar irin su abbatu sauda wasu malamai suna ganin manzo Allah yana faɗan wannan tajriba ne kamar yadda yanzu nan cikin muka samu wani zai ce ma bishiya kaza tana maganin kaza bishiya kaza tana maganin kaza an hada kaza da kaza na magani kaga ya san shi ne yau da gobe ilimi da ya karba gurin kakan shi ko wan shi ko abokin shi ko na dan uwan shi amma ba wahi aka yi mai ba karanta a littafi ya gani ba wasu suka ce a ah, irin waɗancan ɗin da manzo Allah ya faɗa akwai abin da ta hanyar wahayi ya gano amma dai abin da suka ce cewa ga wani likitanci na annabi ga wani na zamani duk wannan bai da tushe shi yasa a zo a ce wai islamic chemist da shirme ne ba wani islamic da wani chemist da ba islamic ba domin duk magani magani ne da haka wannan kurin gwara ma ka ce na gargajiya ko ka ce na bature da wanda ba na bature ba kana bin yanzu mun sha kafinu mun sha ah, maganin arna kenan ko mun sha arnanci kenan da haka suka ce duk magani magani ne kuma al'aslu magani an gina shi ne akan tajriba shi ne asalin magani a shari'a shi yasa shari'a ba ta zo ta ce maka ga iya abin da za ka yi magani da shi ba in ya tabbata wannan bishiyar tana magani ba ta kisa ba ta cutarwa ka je ka magani da ita in aka zamani ya zo mana sai a gane ah, an haɗa kaza da kaza an auna an tace an yi kafinu an yi fanadol an yi furokol zai ba da maganin kaza duk ci gaba ne na zamani kamar yadda a zamanin manzo Allah suke ganin an hada kaza da kaza zai maganin ciwon ciki zai maganin kaza shine duk ne da haka wannan danganta shi da ake da adibbun nabawi ko adibbul islami duk kurin wannan yanayi ne na talladai tunda kamar na ga muku a tasiru habbatin sauda da an yi sabani cewa manzo Allah ya faɗa bina'an alal ne kaga idan mun ce ya faɗa bina'an alal wahyi to kila ma shine zaka ce a tibbun nabawi amma in mun ce a'a ya faɗa ne bina'an kan ilimin da ya samu to sai ba za ka wani bambance wani tsakani ba amma ko ma da manzon Allah wahyi ya sa ya faɗi waɗannan abubuwa baya nuna cewa kuma bayan su kuma ba na musulunci bane musulunci bai hana kai magani da da abin da zai baka magani ba wanda kuma shari'a bata haramta ba sai in abu shari'a ta haramta shi to ba za ka yi magani da shi ba amma in bata haramta shi ba kuma zai ma magani ka je kai magani da kayanka an jabirin an karɓo daga jabir huwa ibn abdullah shine jabir ibn abdullah قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزان الله صلى الله عليه وسلم يجي عليكم بالإثم عند na لا ku. da sanya kwalli na ismi da inda naumi yayin bacci alaikum umarni ne da mai ce ilzamu ku da zimci yin kaza wannan umarni ne malamin suka ce ba na wajibi ba umarni ne na mustahabbi umarni ne na sunna fa innahu ga dalili hakika shi wannan ismi da yajrul basara yana wanke gani ya wanke ido tarwai ya jawo gani wa yumbitu sha'ar kuma yana fito da gashi yana ƙara gashi ya zama gashin ya fito yayi kyau kun ga wannan umarni ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar kamar hadisin farko iktahilu bil ismi sai ma da ya kama hadisin Abdullahi dan Abbas an ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna khaira aqulikum al ismidu mabi alkhairin kwallin ku shine al ismid yajrul basra yana wanke gani yana jawo gani wa yunbitu sha'ar yana kuma fito da gashi da haka manzo Allah ya ce mabi alkhairi shi yasa yana da kyau wanda yake amfani da kwalli ya je ya neme shi ya siya ya amfani da shi sai dai babu laifi in akwai kuma likita ya ce kada a sanya to kada a sanya mana dan wani abin da zai dace da kai ba lalle ya dace da ni ba zai yi wa likita ya auna ya ce wannan idan naka baya son wani kwalli sai ya mai kwalli zai cutar da shi anan ba za ka ce dole sai na yi ba saboda babu ta'arudi zai iya zama abin da aka ce ka yi kun ga yanzu zuma ai ya zo magani ce hannacin alkur'ani ya tabbatar magani ce amma yanzu aka wani sha zuma sai ya amai aka wani za ce dole sai ya sha ba tunda sunna ne ko Allah ya halitta maka dan da baya baya cin nama ko baya cin kibi ka sai dole sai ya ci domin ɗabi'a ɗabi'a ne yana dacewa da ɗabi'an mutane da haka wanda a aunawa ta likita aka ci kada ya amfani da kowane irin kwalli to sai ya bar shi wanda kuma aka ce ba komai to sai ne ismi din ya amfani da shi annabi na umar qala an karbo daga abdullahi dan umar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace alaikum bil ismi na hore ku da sanya kwalli na ismi fa innahu yajri al basar yana ƙara gani wa yunbitu sha'ar kuma yana fito da gashi ma'ana kamar dai hadisin abdullahi dan abbas waɗannan su ne iya hadisan da shekul albani ya rairayo mana a cikin littafin ash-shama'il muhammadiyya na imamu tirmidhi da suke gwada mana halaccin yin amfani da kwalli ga namiji da mace sai dai kamar yadda muka yi bayani in zai zama akwai fitina to a nisance shi a amfani da shi a inda babu fitina sai ce babu ma ja'a fi libasi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo yake magana dangane da tubar annabi sallallahu alaihi wasallam yaya maza Allah yake sanya tubabi wani irin tubabi maza Allah yake amfani da su wane irin launi manzan Allah ya kwadaitar a sanya wane irin kaya manzan Allah yake sanya shin banda gyautu da mayafi manzan Allah na amfani da wani shi ne abin da zai zai gaya mana kun ga wannan yana gwada mana babu mutumin da aka bi rayuwar shi daki daki irin annabi sallallahu alaihi wasallam an ummi salama ta qalat an karbo daga ummu salama Allah ya kara mata yarda tace kana ahabba siyabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yalbasuhu alqamis tace kana ahabba siyab mabi soyuwar tufa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yalbasuhu da yake sanyawa alqamis ita ce riga alqamis malamai ce ita ce rigar da ke da hannu da wuya duk rigar da za a yi mata hannu da wuya ana kiranta alqamis to ita ce manzan Allah ya fi so kaga wanda ya gwada mana ashe manzan Allah yana amfani da alkamis wannan riga yanzu da muke sawa irin wannan riga harkin haka tana da wuya tana da hannu ita ma tana ɗaukar sunan alkamis irin riga da laraba suke sanyawa doguwar riga ita ma tana ɗaukar sunan alkamis da aka jan riga da yake tana da hannaye hannun zai iya zama mai tsawo zai iya zama gajere kuma tana da wuya to ana kiranta alqamis to manzo Allah ya fi son wannan tufafin suka ce kila yana cikin abin da ya sa manzo Allah ya fi son wannan ta fi zama a jiki sannan ta fi su zama sitira sabanin mayafi da suke lullubawa kaga zai zama wani lokacin yana faduwa sai an jawo an mayar an daura idan da iska ko an shagalta da wani abu zai zama yayi kasa wannan hadisi yake gwada mana manzon Allah yana sanya kamis kuma ana za ku gane jahilcin wanda yake cewa ahalin sunna su koma su dinga daura mayafi da da kwarjalli kaga bai yi karatu ba da ya karatu gashi a cikin sunan tirmidhi manzo Allah dan wannan hadisi da muka karanta yana cikin sunan abi hau kitabul libas yana cikin sunan tirmidhi kitabul libas yana cikin littafin imam an-nasa'i hadisi ne da yake ingantacci cewa manzo Allah ma tabbata da yafi son kamis ga shi kenan da mutum ya bai sa mayabi bai sa kamis din babu laifi manzo Allah yana son ta yana yawa. to shi ta wani sa'in yin kokarin mai da martani ba kuma tare da karatu ba yana yana jiba mutum ya fada cikin banna ya fada cikin shirme wani sa'in ma ya fada cikin magana da gaba ɗaya ba ta da alaka da ilimi duk wanda zai zama rayuwar shi kullun aikin shi shine ya mai da martani kamar yadda wasu suka mai da majalisin karatunsu kullum majalisi ne da za a zagi ahlus sunna ai musu martani To kullum za ga suna neman aibi ne to abinda ma ba aibin zai sai a dauko a ce za a yi martani akai to wani sai irin wannan sai je ba mutum ya fada cikin abin da ba daidai ba shi yasa ku kalli yanzu malamin da ya maida gaba ɗaya rayuwarsa shine zagi ibnu taymiya shi in gaje majalisin ji tsawon shekara da shekaru ba abin da ake karantarwa sai zagi da batanci ga ibnu taymiya cewa ibnu taymiya ya zagi 'ya'yan annabi ibnu taymiya ya ci mutuncin wanci ibnu taymiya yana yana hakaito ya karanto maganganun ibnu taymiya ya fassara da sarrai kuma ya bayani da sarrai wannan abin da ya dora kan shi sai Allah ya jarrabe sai ya zamana ya zama wani abu da bai da wani manhaji wani abu tsayayye da yake tafiya a kai wajen gaji shi yana magana sai ka ce ya samu ya hau farki sai ka ji kama ahlus sunna wajen kuma in ka ji shi yana magana ka ji shi ba mu'tazile ne sirfan mu'tazilanci yake wajen kuma yana magana ka ji dan shi'a ne sirfan wajen yana magana ka ji dan dariqa ne sirfan bai da manhaji saboda me min cin naman malamai da yake sai Allah ya tozarta sai zama baya fahimtar komai akwai lokacin da yake karatu yake ka hadisan bukhari muslim ingantattun hadisai wanda suka nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana yin sallah ya yi raka a biyu sai ya manta ya zauna ya yi sallama hadisin zuliya daini da makamanta irin waɗannan hadisi da irin hadisan da manzo Allah yake cewa kuna min ƙara kuma ni mutum ne wal'alla waninku ya fi wani iya bayani kun kawo ƙara wani abu ya faru wani ya fi ɗayan iya bayani ko ba shi ke da gaskiya ba manzo Allah ce in mai hukunci gwargwadon abin da na ji manzo Allah ce ku sani duk wanda na bashi wani haƙƙi na ɗan uwan shi ya ce to ya ci wuta balbal manzo Allah yana tsoratar da sahabbai cewa shi yana hukunci ne gurgurdan abin da ya ji a gurin su idan ma'ana sahabbai biyu suka zo ɗaya ce an man kaza ɗaya ce kaza ya baro. kila wanda bai da gaskiyar ya zama ya fi iya bayani shi kuma manzo Allah manzo Allah ya ce a cikin hadisin wa inna ma ana basharun ni mutum ne ina yin hukunci ne aqdi bi nahwi ma asma gurgurdan abin da nake ji da haka duk wanda ne mai hukunci da abin da ba haƙƙin shi ba to sani wani yanki ne na wuta da wannan hadisai da wannan hadisi malamai suka ce hukuncin alƙali baya halatta haramun ma'ana abu ne haramun ne ba naka bane na kwace ne sai kai aka je gurin alƙali da mai kaya da kai wanda kai kuma kayan ba naka bane sai wannan da ya yi kwacen kayan sai zama ya iya magana ya iya bayani sai ka lallame alkali da magana har alkali ya gane cewa kayan nashi ne a iya bayanin da ya mai sai ce je ka wannan na hukunta wannan abin naka ne ne alkali wane na guri kaza na hukunta wannan fili ko wannan mota ko wannan kaya naka ne kun ga ai a hakikance ba nashi ne to wannan hukuncin baya halatta mai abin in ya ci sai Allah ya kama shi wancan hadisi tana aka samu wannan hukuncin hukumul qadi la yuhillu halalan wa la yuharrimu halalan hukuncin alkali baya halatta haram baya haramta halal domin alkali yana hukunci ne gurguran abin da ya bayyana gare shi da haka wanda suke kwacen kayan mutane ko su zalunci su ɗau lauya a je kotu a biya lauya kuɗi lauya ya juya magana alkali ya ɗauka suke da gaskiya ba su gaskiya wannan suna nan dai a masu laifi gurin Allah wannan hukuncin ba abin da ya ƙara ko ya rage a gurin Allah to irin waɗannan hadisai duk da ya karanto su yake cewa duk waɗannan hadisai bai yarda da su ba to dan kada ka ce mai ai hadisai ne ingantattu sai ce kowaye zai faɗa a duniya in dai ba manzo Allah ne ya gaya mai ba to kaga da wannan magana ya rushe duk wani abin da ka sani na ilimi domin da wannan kalmar ba abin da ba zai rusu ba har alkur'ani in arne ya ga dama sai ce shi bai jira alkur'ani ba tunda bai ji shi da gurin Allah ba kai ka zo ka ce mu alkur'ani sannan kuma dukkan hadisan manzo Allah sun tashi daga aiki domin ya ce kowa ya rawaito bai yadda ba in ba manzo Allah ya gaya mai ba kaga wannan tsabar mu'tazilanci ne mu'tazila ne suke kaddamar da hankali akan nassi akwai hadisin da ɗaya daga cikin mu'tazila yake cewa wannan hadisi ba zan yadda ba ko da amashi ya gaya min ko abu wa'il ya gaya min da kanshi amashi ya gaya min ko da ba amashi ba ko abu wa'il ko abdullahi dan mas'ud sahabin da ya ji hadisin ya gaya ba zan yadda ba yace kai ko annabi ne ya gaya min sai na yi shakka shi ma kaga irin wannan ya dauko kaga wannan muna ji ne gaba ɗaya yanzu wanda ya faɗi wannan to ya zaka da shi dama dai ba ka zo ka ce mai hadisi ya inganta ba to ya ce kowaye zai ce ya inganta ba bukhari ba ba muslim ba kowaye bai yadda ba in ba manzo Allah ya gaya mai ba haka gaba da ya rushe duk wani abu na addini har littafin da yake karanta duk ilimin da yake karanta ya ruguza shi domin ai yanzu nan gaba zai zo ce mana kaza inganta ba sai mu ce wa ya gaya maka annabin ne ya gaya maka kaga ya koma mu zalanci to haka zaka yi ta ji yana bankaura ya buga can ya buga can saboda Allah ya batar da shi dan kamar yadda Ibn asakir ya faɗa da sauran malamai suka ce naman malamai guba ne da shi duk kuma wanda ya ci shi sai Allah ya tona mai asiri sai Allah ya ya ya ya, wulakanta shi sai wannan guba ta motsa a jikin shi saboda wani sa'in malami abinda za kalla aikin shi ba yadda za a yi da mutumin da yana ilmantar da mutane yana karantar da mutane yana kullum magana shi dora mutane kan turba tun yi kuskure ɗaya biyu uku hudu biyar ya kamata a yafi mai wannan kuskuren saboda aikin da yake yi shi zai jawo ya samu shafa'a domin ko a lahira aunawa ake wanne fi yawa wa idzal habibu ata bi zambin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi shafi'i in masoyinka ya zo ma da laifi ɗaya sai ga kyawawan ayyukansa ai za su sanya ka yafe masa sai ga wani idan ya zauna sai ya shiga cikin mutuncin malamai kuma abin bakin ciki wani sa'in ba ma malamai da ake rayuwa tare da su ba malamai wanda suka gabata wanda an yi ijma'i malamai ne wanda zai zauna ya soki bukhari ko wanda zai zauna ya soki imam muslim ko wanda zai zauna ya soki ibnu taymiya ko ibnu hajar ko imam nawawi wannan an yi ijma'i malamai ne kuma aikin da suke wa duniyar musulunci in ba a yaba musu ba za a kushe musu ba saboda wannan fitinar ba wai a nan ba ma a kasashen laraba tana da karfi kana da karfi akwai wanda bai da aiki kullum in ya je ya zauna gurin malami zai ce malam me zaka ce akan wani sai dauko wani malami me zaka ce akan malam wani shi kuma malamin kullum aikin shi wani malamin nan ku nisance shi malam wani ku nisance shi malam wani ya bar hanyar magabata malam wani baya kan gaskiya kullum aikin kenan irin wannan zaka tarar cewa suna kewaya guri daya karshe sai kaga ba su hum bainahum shadid sai abin ya zo ya shiga tsakaninsu kamar yadda muka gani yadda yadda muke gani shi wannan da muke magana yanzu ya zamana duk waɗanda yake a mutanen nashi ɗin zagin shi suke a yan shi'a din zagin shi suke balantana dama ahlus sunna da kullu kage yake musu kaga ba da zai yadda da shi to kaga ya zama baya baya nan abinda Allah ya faɗa domin in yau kana kushe wannan gobe kana kai mata ta nan sai ka zo kowa ya kushe ka to da ga shirya ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin matibabin da yake so alqamis an asma abinti yazid an karɓo daga asma yar yazid qalat tace kana kummu qamisi rasulillahi sallallahu alaihi a ila rusbi wannan hadisi za'ifi ne cikin sanadin shi akwai rauni shi sa zamu ga malam ya sa mana kalmar da'if a kusa da farkon hadisin a hadisi ne mai mai rauni suka ce a cikin sanadin shi akwai shahru ibnu haushab kuma da'ifun ne li su'i hifzihi Abin da hadisi yake cewa kana kummu qamisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wuyan rigar hannun annabi shine kummu al-kummu shine wuyan riga hannun riga hannun rigar annabi sallallahu alaihi wasallama ila ruski ya zo zuwa wuyan hannu ne ar-rusbu shine wuyan hannu ma'ana ma hadar tafin hannu da sangalalin hannu shine nan ar-rusbu to wuyan rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa iyanan ne ma'ana baya wuce nan to amma hadisin yana da rauni da haka shi wuyan hannun riga yana komawa zuwa ga yadda mutum yake son shi da yadda ya fi masa in kayi zuwa wuyan hannu yayi in kayi gajeren hannu yayi babu wani ba shari'a sai mala an muawiya ta bin qurra an karbo daga muawiya ibn qurra an abihi daga baban shi shine qurra ibn iyas ibn hilal shine baban shi qurra ibn iyas ibn hilal sahabi ne hadisan suna cikin bukhari suna cikin abu dawud tirmidhi da sai ibn majah qala yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fi rahatin cikin wata jama'a fi nan tana nufin ma'a tare da jama'a na zo wajen manzo Allah tare da jama'a min muzaina daga kabilan muzaina muzaina kabila ce da cin kabilan mudar kabilan mudar a hudan mi wa manzan Allah mubaya'a shi wa manzan Allah cappa akan sun karbi musulunci wa inna qamisahu ya ce sai na ga lokacin da muka zo a yayin da rigar manzan Allah lamotu laƙun a buɗe take a sake take ba na wuyan rigar ba a ɓalle yake ba a sake yake au ƙala ko ce zirru kamisihi zirra kamisihi zir shi ne maɓalli na rigar shi mutlaƙun a buɗe yake ma'ana ba a ɓalle wuyan ba ƙala ce fa'adakhaltu yadi fi jaibi kamisihi sai na shigar da hannuna cikin wuyan rigar annabi sallallahu alaihi wasallam jaibi shine wuya ana amfani da kalmar jaibu duk wata tsaga a jikin riga ana kiranta jaibi shi sa laraba suke kiran aljihu jaibi duk wata tsaga da zaka shigar da wani abu ko ka fitar da wani abu jaibi kamar tsagar hannun riga jaibi kamar wuyan riga jaibi to anan malamai suka ce jaibi anan yana nufin wuyan famasistul khatima bi kasri sini famasistu ya halatta a lugar larabci ka ce famasastu kamar yadda aka wasalce din ya halatta ka ce haka a amma wanda ya fi zama fasaha famasistu sai na shafi alkhatim wannan tambarin annabta din da ya zira hannun sai ya tambarin annabta mahallin sha cikin wannan hadisi cewa tufar annabi sallallahu alaihi wasallama wuyan a sake yake anan hadisin zir a ƙurra ibn iyas ibn hilal yace ya zo jan Manzan Allah fi rahadin cikin wata jama'a ar jama'a ne daga uku zuwa tara su ake kira rahad daga uku zuwa tara wata riwaya ya zo cewa su 400 ne malamai suka ce in waccan mata inganta to ba sabani za ta yi su hudu ne daga ba suka karkasu mutum tara tara ko goma goma haka dai min muzaina muzaina kabila ce gino bayi a huwa inna hu shine mahallin shayi kibar manzan Allah kamis na manzan Allah la mutlaqun a sake ki shi za ta ce wannan yana gwada mana wuyan rigan manzan Allah wuya ne da yake da tsawo haka kamar yadda muke wuyan rigan mu a yau ma'ana ta gaba yana da tsawo dan yana buƙatar maballi da za a balle qala sai ce zirra kamisi wannan an samu shakka daga shaykhun tirmizi mai malamin tirmizi ya shakka cewa menene a cikin hadisin la mutlaqun yace ko zirra qamisi mutlaq duk su daya siyudi ya ce wannan hadisi raddi ne ga wanda yake zaton sanya riga bid'a ne siyudi ya ce wa zanna man la ilma indahu wanda bai da ilimi yayi zaton annahu bid'a cewa yin sanya tufa bid'a ne sanya riga bid'a ne sai ce wa laisa kama zanna ba kamar yadda ya zato ba bid'a bane babu laifi a sanya to ana an ce maballin tuba din a abude ta wannan ne suke cewa wai sunna ne wata ran bar maballen ka nan kada ka balle ka bar shi haka to amma malamai suka ce a'a ba ba wannan manzon Allah yayi ya nuna halacci amma bai nuna sunna bane in kai kana da lada halal ne misali da zaka bar shi ba maballin ba komai musamman idan ba kayi da wata manufa ba kun sarshi kashubi yin jigari jigari wani sa'in sai an yi a hankali sai a yi jigari jigarin kuma ya zama an shiga haddin shari'a misali mutum yana da hali yana da ko kuma bai da hali amma mutum ne mai addini sai ya dinga shiga jigari jigari don a ce waliyi ne kaga wannan riya ta shiga zai zama laifi amma kaddara iya abin da Allah ya mallaka mai kenan da kan ka gan shi haka babu laifi a'a yana yi ne wani sa'in dan ya kaskanta kanshi shi ma'ana liyuzilla nafsahu idan ya zama ne yana da dukiya kullum yana cikin kayan dubu hamsin dubu sittin dubu ɗari kaga ba zai kullum zai dinga jin shi wani abu sai yana so dan ya nuna duniya ba komai bace zai dinka mai tsada zai dinka tsaka tsakiya zai dinka kuma na ƙasa dan ya nuna dan ma'ana ya dinga yi wa kansa tirenin ne ya saba kamar yadda wataran zai fito da kanshi ya share kwatar gidan shi wataran zai fito da kanshi ya goge motar shi ran zai da kanshi a gida zai zuba ruwan wanka ya ɗauka ya kai ban ɗaki ran da kanshi zai fito ya wanke rigarsa ya ciki ko ya wanke hankicin shi di yana yi liyuzilla nafsahu dan yi wa zuciyarsa tirenin ta gamsu cewa ita ba kowa ba ce wannan ba laifi kun ga kun karanta zamu karanta gaba manzo Allah yana ɗinke rigarsa a cikin gida kana jin manzo Allah zai rasa wanda zai ɗinke min riga kai duk kuɗinka wani ba zai ma hidima ba duk kudinka a duniya akwai baka isa wani ma hidima ba saboda yana jin ya fika, wani kuma ma bai fika ba kurin tsabar girman kai ya fika. da haka in za ka ajiye dubu ɗari ba zai wanke ma mota ba saboda baka isa ba wai ta ta wani sarki da aka yi a lokacin jahiliya ya zauna ya sha ƙanshi sarautar ta motsa ya ce a duniya wa kuke zaton ya fi ƙarfin ya min hidima kuma babu shi ba za ta yi mahaifiyata hidima ba sai aka ce masa amurbin bin kulso sai aka gaya masa amurbin bin kulso wani mawaki amurbin bin yana da jiji da kan da ba zai ma hidima ba mahaifiyarsa ba za ta yi mata ka hidima ba sai ce ku aika mai gayyata ya zo sai aka aika mai gayyata sai ya zo a matsayin bakon sarki sai ce amma ya zo da babu shi da suka zo ta shiga gurin mahaifiyar sarki ana zaune a fada haka su kuma suna cikin gida an riga an shirya mahaifiyar sarki yadda za ta yi wai don ta nuna wancan ba ta isa ba aka ajiye wani baranti a gefe can sai mahaifiyar sarki sai ta ce wa mahaifiyar wannan mawakin amurbin kulsum na wuli ni tabak mai komin wancan farantin sai ta yi banza kamar bata ji ta ba sai ta ce na wuli ni tabak mai komin wannan farantin sai ta share na uku ya ce na wuri ne taba ki bani baranki na ce sai ta ce litaqum sahibatul hajati ila hajatiha sai ta ce mai bukata ta ce ta dauko bukatar ta mana sai ta ce wa zulla tai tai abinda laraba suke kira annuduba in ka ji balarabi yayi kira da wa to yana cikin musiba ka ka dauki wa zulla kamar ta ce na shiga uku an kaskanta ni ɗanta yana cikin fada sai ya ji karanta da takobi a rati sai ya zare takobin ya sa kan sarkin kuma ya fita ya dau biya sai ya tafi ya ce a bahin dillata ajal alaina na nukhabbiruka al-yaqina bi anna nuridu rayati bidan wa nusduruhunna humran qad rawina ala la yajhalan ahadun alaina fa najhala fawqa jahli jahilina yace kai a bahin yana ga sarkin yana waka yana cewa kada kai mana gaggawa ka saurara za mu gaya maka yaƙini cewa mu muna tafiya da tutoci nusdurur rayati bidan muna fita da tutocin mu fari fat da sabon mu fita da su filin daga wa hunna humuran kadrawina. da yamma mu da su jajajir da jini mun koshi da jini idza balaga alfitama lana radiun ko idza balaga fitama lana radiun in yaro yayayye a cikin kabilan mu ya kai matsayin a shi takhiru lahu aljababiru rusajidina duk wani wanda ya sai ya zo ya durkusa mai ya mai sujada sai ya ce alala ya jahalan ahadun alaina kada wani ya mana wauta fa na jahala fawqa jahalil jahilina sai mai wautar sama da duk wata wata masu wauta sai mai wauta da ta wuce wannan to a shahid kaga duk kudin ka wanda ba zai ma hidima ba to kaga amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko yana da shi ko babu za a yi mai hidima ga matan shi ga sahabban shi ga ƴaƴan shi mu bar ma ƴaƴa tunda su yawanci mata ne sun yi aure ga matan shi ga sahabban shi amma duk da haka manzo Allah sai ya dauri rigar shi dinki sai manzo Allah ya dauta kalmin shi gyara kai ba karewa man an zo gida ana aiki manzo Allah da shi ake duk wannan malamai suka ce manzo Allah ne dan ya dan yi wa kansa kullun ya ɗebe a kansa jiji da kai to da haka babu laifi dan mutum yayi wannan da haka in mutum ya bar ma'ana wuyan rigarsa ba da rufi ba da wani abu babu laifi sai ya ce fa'ada khalfi yadi fi jaybi qamisihi sai na shigar da hannuna cikin wuyan rigar suka ce manzo Allah ya kyale shi ne na daidai matashi ne yaro ne na biyu kuma yayi ne dan ya nemi albarka saboda in ka taba jikin manzon Allah zaka ji laushi sannan gumin manzon Allah albarka ne da shi duk wani abin da ya sha manzan Allah yana da albarka shi yasa manzan Allah in yi aski sai ya raba sabai gashi to da haka dan sahabi yazo zai taba jikin manzo Allah manzo Allah ba zai hana ba amma kuma bayan manzo Allah magana bi inganci ba a neman tabarruki da jikin kowa sai na annabi sallallahu alaihi wasallama wannan khasiyya ce ta manzon Allah amma malami da yadda ya tumbatsa ba za a nema albarka da jikin shi ba a ce wai a shafa jikin shi dan a samu albarka sai dai a nema albarka ta hanyar addu'ar da zai yi mutane ba laifi da wannan ko ta hanyar zama da shi dan za a karu da karatu da ilimi da wasu halaye duk wannan albarka ce aka samu a amma a ce wai a shafa jikin shi ko yazo yana yin alwala ana shanye ruwan wannan ba daidai bane yace famasistul khatima sai na shafi wannan ma'ana tambarin annabta sai ta bushe da hannun shi suka ce wannan hadisi yana nuna mana halaccin sanya kamis kamar yadda muka faɗa yana nuna mana halaccin sanya maballi a jikin tuba babu laifi yana nuna mana kuma halaccin sakin shi ma'ana inda baka falle baka bar shi baka yi laifi ba shari'a sannan kuma yana nuna mana cikar tawazu'un annabi sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik an karbo daga Anas dan Malik yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kana shakiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai da lafiya shine shakiyan ai maridan fa kharaja sai ya fito huwa yattaki'u ala usama bin zaid yana kishin gida ya dogara ma'ana ya dogara ga usama ibn zaid manzo Allah ya kama shi ya dogara da shi alaihi saubun qitri yana sanye da wata tufa qitriyun yar garin qatar shine ma'anar qitriyun nau'i ne na wata tufa da ake yi a yaman da auduga ake yin ta malam mana bayani a kasa yace al qitriyu bi kasri al qafi wa sukuni ta qitri nisbatun ila al qatar amma ba wai qatar ta yau ba wa nau'in minal min al yamaniyya nau'i ne na irin barguna na irin tubabi na yaman yuttakhadhu min qutn da ake yin shi da auduga wa fihi humra yana da jaja jaja wa alam yana da zane yana da zane zane ma alqutut ma'ana zane da tutuci haka za ce zane zane aw nau'un min hulal ko kuma kace wani nau'i ne na hulla hulla muka ce kamar zani da mayafi ko zani da riga tuhmalu min baladin bil bahrain ana dauko su daga wani gari daga bahrain bahrain an ce bahrain ba ana nufin garin bahrain ne yanzu ba yanzu bahrain tana cikin saudiya ismuha garin sunan shi kasar bi fata taini to shi zaki ce mata alkitiri to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Usama yace ya dogara jikin Usama ana zake cewa manzo Allah ya dogara jikin Usama alaihi saubun kitiri yana sanye da tubar da aka saka a garin Qatar Qatar wadda take Bahrain Bahrain kuma wadda take cikin Saudiya a da qad Habihi bihi yayi ma'ana daura wuya da ita ko yayi mayabi da ita at-tawashshu ko dai zama ana nabin ya sanya ta a saman faɗa shi wasu ka ce a ana nabin irin ka daura zani da kasa ka kamo nan bakin ka kamo ɗaya bakin ka hada ka daure a bayan ka da haka manzo Allah ya lullube jikin shi dai da shi fa salla bihim sai manzo Allah ya min salla mahallin shahida anan manzo Allah ya amfani da saubu tuba ina manzo Allah yana amfani da abinda ba mayafi ba an abi sa'id al-khudri qala an karbo daga abin sa'id al-khudri Allah yarda da shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ta jadda sauban idan yayi sabuwar tufa ki sanya sabuwar tufa sammahu bismihi sai ya kira tufar da sunanta anan wasu suka ce sammahu bismihi sai manzo Allah ya sanya wa tufar suna wannan magana tana da rauni Ko ka ce sammahu bismihi mana sai manzan Allah ya kirawo tufar da sunanta sai hadisi ya fassara mana kamar ya imamatan rawani ne au qamisan ko riga ce au rida'an ko mayabi ne mana in mayabi ne in rawani ne in riga ce sai manzan Allah ya ce wannan rigar wannan mayabin wannan rawanin mana manzan Allah zai ambace da sunan shi ko dai a cikin addu'a ko kuma ya ambace ce wannan rigar sannan sai ce to ya Allah sai addu'a sai ce Allahumma lakal hamdu Allah gare ka godiya take dukkan godiya da kirari da yabo sun tabbata gare ka kama ka sautanihi kamar yadda ka tufatar da ni wannan rigar kamar yadda ka tufatar da ni wannan rawanin ko kuma Allah godiya ta tabbata gare ka saboda tufatar da ni da kai wannan kafin sai ta zama kafin ta'alil ai eh, Allahumma lakal alhamdu ala kiswatika kali iyahu fi kafin in ta zama kafin ta'ali Allah godiya ta tabbata gare ka a bisa tufatar da ni da kai wannan tuba din as'aluka khairahu ina roƙon alkhairin wannan tuba din alkhairin ita wannan tuba da ke tare da ni wa khaira ma suni ala da alkhairin da aka yi ta dan shi ma'ana malamai suka ce Allah ya bashi alkhairin tuba din shine Allah ya dawwama mai da ita kada ya kiba a ɗauke kada ka yi ta yage kada ka yi ta lalace shine baqa'uha tabbata kiban shine alkhairuha khairul ladhi suni'a min ajlihi kamar yadda malai ya faɗa a ƙasa huwa sarfuhu lima fihi Allah ta'ala shine yin amfani da kibar cikin abin da yake yarda Allah ka sanya ta ka je masallaci ka sanya ta ka je ɗaurin aure ka sanya ta ka je gurin karatu ba za ka sanya ta kaje gurin kiɗe-kiɗe ba ko gurin ma'ana da ake fasikanci ko gurin da ake saba Allah in kai wannan baka samu alkhairin da aka yi tufar dan shi ba wa uzu bika min sharrihi Allah ina roko ka tsare ne daga sharrin wannan tufar ma'ana duk wani abin da zai zan bala'i ne sharri ne gare ta wa sharri ma suni ala da sharrin da aka yi ta dan shi wannan ya nuna mana kenan daga cikin addu'o'in da manzo Allah yake idan ya sanya sabon tufa akwai wannan addu'a kuma hadisin kamar yadda muka gani ya inganta hadisi ne ingantacce kamar yadda malam yayi bayani da ka sai mutum ya ƙara cikin addu'o'in da mutum ya kamata ya yi da ya sanya sabuwar tufa ana so yanda da zaka sanya jabar ka ce bismillah sannan zai ka ce Allahumma lakal hamdu ko bayan ka sanya ko kafin ka sanya ka dauko dubar ka ce Allahumma lakal hamdu kama ka sautanihi ka khairahu wa khaira ma suni ala wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni ala in kai wannan sai ka sanya ko kuma idan ka sanya wannan addu'a da ake so mutum yayi yayin da ya sanya sabuwar riga in kuma dan uwanka ne ya sanya sabuwa sai ka ce ish hamidan wa mut shahidan sai ka ce masa ish hamidan ka rayu kana mai godiya ga Allah ba lalle ya ji ba ka iya faɗa ba lalle ya ji ba wa mushahidan ka mutu kana mai shahidi ko kuma ka ce masa tubuli wa yukhlifu Allah ta'ala za ta iya lalacewa shine tubuli za ta iya lalacewa riga za ta lalace kuma Allah ya baka madadinta da dai shigen irin wannan addu'a da taban addu'a za ga abubuwan da suka zo akan wannan kuma wanda ya nuna mana manzo Allah yakan yi amfani da rawani manzo Allah yakan yi rawani dai da sun ce rawani shi ma babin al'ada ne da manzo Allah ya tashi da mutanen garin su na yi da haka in baka yi rawani ba malami in kayi kuma manzo Allah ya kan yi sannan manzo Allah yana amfani da qamis riga kamar yadda muka gani hadisan ba sannan manzo Allah yana amfani da mayafi kowanne ne dai manzo Allah yana mai addu'a sawa'ul rawani ne riga ce mayafi ne ko wando ne sai mutum ya addu'a an anas bin malik qala kana ahabba siyabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yalbasuhu al-hibara anas dan malik ce tubar da manzan Allah su alaihi sallama ya bi so yalbasu da yake sanyawa alhibara ita ce tubar tibar hibaru ma'ana kyakkyawar tuba alhibara nau'i ne na wani tuba da ake a Yaman a wancan lokacin Yaman sun shahara da yin sakar tibabi masu kyau da yawanci daga na ake kawo garin Makka to shine sai a danganta tubar ga can hibara ana ana nabin muzayyana wadda take da ado ana yin shi a Yaman to ya zame da hadisin farko na Ummu Salama cewa manzo Allah ya fi san kamis muna da hanya biyu da za mu haɗa hadisin hanya ta farko ka ce a nan ana nufin mayafi da manzo Allah yake lulluɓa to ya fi son hibara amma tufar da aka ɗinka ya fi son kamis kun ga mun yi jam'i kenan ko kuma mu ce a'a a nan hibara a matsayin shi na yadi yadi daban kuma riga daban ma'ana manzo Allah ya fi son kamis to kuma wanda kamis ɗin wanda irin yadi ya fi so shi ne yadin hibar kaga ba wani ta'arudi akai kamar kai ne a ce ka fi son shadda ko ka fi son wagan bari ko ka fi son kaza ko ka fi son kaza kaga wannan baya korewa a ce wane ya fi son babban riga kuma can a ce a wane ya fi son ya sa kaya shadda kaga ba za a ce a kai tuka da wurara ba ana nufin shadda a ɗinka ta zan babban riga da abin da ya kama da wani ina fata an gane an auni bin abi juhaifa an abi qala aun ce ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama na ga manzon Allah wa alaihi hullatum hamra yana sanye da hulla hulla shine mayabi hartin da wando riga da mayabinta maza Allah yana sanye da ita hamra wadda ke da launin jajajaja ka anni anzuru ila bariqi saqaihi kai ka ce ina kallon kamar ni yanzu gashi ina kallon hasken kwabrin manzon Allah wani ya nuna iya ina tubar take a wannan izar aka ce kun san yanzu yan bid'a suna a ayu ɗage wando ba dalili duk hadisan izar ya ce kwarjalle kwarjalle kwarjalle ba a ce firwal ba ba a ce wando ba ba sa faɗa suna faɗa ko to kaga anan sai aka ce na ga manzan Allah alaihi hullatun hamra na ga manzan Allah da hulla hulla za ta yi ɗaukan harfin da wando za ta yi ɗaukan zani wanda ake ɗaura da mayafi sai ya ce kamar yanzu da nake gaya maka ina kallon hasken ƙaurin manzan Allah dan manzon Allah ya batta iya ƙauri shi yasa mai sharhi ɗaya daga cikin masu sharhi ko imamun munawi haka ko wani sanamanta sunan mai littafin yana cewa li annaha kanat ila ansafi saqai domin tana rabin ƙaurin sa ne sallallahu alaihi wasallama wa hadha yadullu ala jawazin nazari ila satir rajuli wani yana mana halaccin ka kalli ƙwabrin ɗan uwanka namiji amma da malamai suka ce in ba fitina wanda zai kalla dan yana sha'awar maza haramun ne amma in ba wani abu babu komai sannan wa fihi taqsiru siyabi ila nisfi cikin shi akwai nuna halaccin rage tuba a tsayin da ita zuwa idan ma'ana zuwa rabin kwabri amma yadda muka faɗa wani karatun mu mataki uku ne ko dai rabin kwabri ko ƙasa da haka kaɗan ko kuma zuwa idan ƙafa babu alkhairi ga tubar da za ta wuce idan ƙafa ko da rawani ne ko rawani ne ka yi shi wuce idan kafa ko alkyabba ko riga duk babu ba alkhairi a cikin manzon Allah ya hana in mutum yayi dan girman kai Allah ba zai kalle shi ba Allah ba zai mai magana ba kuma yana da azaba idan ko mutum ba dan girman kai yayi ba to wannan abin da yi yana da ukuba ta shiga wuta wannan littafi da yake gurina gaba ɗaya an yi shi akan mas'alar ɗage tufa zuwa rabin kwami sunan shi taqwiyatu hujjatul mushtaqi bitawaturi hadisi izaril mu'mini ila nisfi saqi ma'ana ƙarfafa hujjar wanda yake shauki a tabbatar mai da hadisin da ya zo wandan mu'mini rabin kwamni da hadisi ne mutawatiri mai littafin ya yi ƙoƙari matuƙa aƙalla littafin kun ga ƙananan rubutu ne ya yi shafi ɗari biyu da hamsin da wani abu ɗari biyu da hamsin za mu iya cewa ɗari biyu da arba'in da bakwai wannan littafin in ka karanta sai da yi ma bayanin duk hanyoyin hadisan da suka zo kan cewa tubar mumini rabin kwamiti a ciki ya yi maganar masu cewa ai wando aka ce izar aka ce izar kwarjalla aka ce to ya ba su amsa a ciki ya yi maganar amsar da za a ba masu cewa ai manzan Allah Suna alaihi Sallama ba inda ya ce wando sai ya kawo amsar da malamai suka ba irin waɗannan masu bada irin wannan ila yana da kyau in karanta mana wani abu daga ciki na dangane da abin da ya faɗa na sa alama kuma alamar ƙila ta tafi na cewa babu laifi kibar ta zama zuwa babu laifi ya zama wando ko riga ko jallabiya ko ma wani irin kaya ne ya zama kayan shi zuwa kada ya wuce idan idan sawo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni ya, kawo dalili yake cewa wasu suna cewa dukkan ruwayen da suka zo akan izar suka yi magana ba nassin da ya zo ce al-saubu ko alkamis shi ne ce to sai mu kawo wannan da za mu ba amsa sai mu ba shi amsa mu ce manzo Allah ya amfani da labazin izar izar izar saboda lokacin sun fi daura mayafi din da haka ya fita ne makharajal ghalib amma ba wai dan ba dan banda wani bai shiga ba me dalili sai malam ya ce mana mu ji abin da habiz ya ka cikin fathul bari qala shu'ba shu'ba ibn hajjaj ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi yace laqitu muharib bin disar ala farasin wa huwa ya'ti makanuhu alladhi yaqdi fihi shu'ba yace sai na game da muharib malamin shi ne ya tawo akan doki zai je gurin da yake alƙalanci fasaltu an hadha alhadith sai na tambaye shi dangane da hadisin da yake cewa kwarjallan mumini zuwa rabin kumbi fa haddasani sai ya gayan hadisin fa qala yace samitu abdullahi bin umar Na ji abdullahi dan umar yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ce man jarra saubahu Maza Allah ce wanda ya ja tufar shi makhilatan dan girman kai lam yanzur ilai ilayhi yawm qiyamah Allah ba zai kalle shi ba ranar tashin al da haka masu yin alkyabba tana jan kasa sai a daina masu sanya jallabiya tana jan kasa sai a daina qultu li muharib shi uba yace sai na ce wa muharib a zakara izarahu shin ya ce izar ma'anar saubu tuba a nan kuma izar idan za mu fassara sai mu ce kwarjalla ko mayabi sai shi uba yace izar yace ko saubu ƙala sai ce ma khassa izaran wala qamisan ai manzan Allah ko Abdullahi da Umar bai keɓance ba bai ce riga ba ko kwarjalle kurin ya ce duk wanda ya ja tufa shi da haka izar ya shiga kamis ya shiga wando ya shiga ciki qala ibn hajarin sai ibn hajar al-asqalani mai littafin bulugul maram sai ce kana sababu su'ali shu'bata anil izar dalilin da yasa shu'ba ya ce izar an faɗe zar ne me yasa shi uba ya wannan tambayar anna aksara turuki ja'at bi lafzil izari don mafi yawancin hanyoyin hadisin sun zo da lafazin izar izar wa jawabu muharib amsar da muhari ya bashi hasiruhu abinda amsar take gwadawa anna ta'bira bi saubi yashmalu al-izara wa ghayrahu da aka ce as-saubu ya hada izar da wani izar ya hada izar da wani izar wa qad jaa at-tasrihu bi maqtadahu zalika wa qad jaa at-tasrihu bi maqtadahu zalika sai ibn hajar ce bayani ma ya zo a fili na abin da yake nuna hakan fa akhraja ashabu sunani yace ashabu sunani yana nufin suwa abu dawud tirmidhi sa'i ibn majah sun fitar da hadisi illa tirmidhi banda tirmidhi واستغربه Ibn ابي شيبه Ibn ابي ابي شيبه yace hadisi ne gharib min طريق عبد العزيز bin ابي Dawud an عبد bin Umar an abihi an annabi النبي صلى الله عليه وسلم na ce al isbalu jan kasa abinda ake kira isbal sakin tuba ta ja kasa fil izari yana cikin kwarjalle wal qamisi da riga shi ma yana yana shiga ciki wal imama da rawani man jarra minha shay'an khuyala duk wanda ya ja wani abu cikin waɗannan ko riga ko rawani ko mayafi ko wani abu makamancin wannan yayi da girman kai to Allah ba zai kalle shi ba ranar tashi alkiyama sai imamu tabari yana cewa inna ma warada bi lamzil izari manzo Allah ya amfani da labazin izar ne لأن أكثر الناس في أهله كانوا يلبسون الإزار والأرضية domin mafi yawancin mutane a zamanin manzon Allah suna sanya izar ne suna sanya mayafai ne da kwarjalle shi yasa manzon Allah ya ta amfani da labazin kwarjalle kwarjalle sai ce falamma labisan nasul wadda rare yayin da mutane suka da suna sanya riga doguwa da riga hartin da wando da kuma duk wani mayafi sai ce kana hukumuhuma hukumal izari fil nahi hukuncin hukuncin kwarjalle a wajen hani qala ibn battal ibn battal al-maliki sai yake cewa haza qiyasun sahihun wannan kiyasi ne ingantacce laulam yatin nasu nass bi ko da ma nassin bai zo da asaubu ba fa innahu jami a zalika ya hada duka wannan to labazin da ya zo da asaubu malamai suka ce asaubu ya hada dukkan wani abin da ake sawa sannan ga asar na abdullahi dan umar nan ya ta mana asar na abdullahi dan umar suna sanyawa dangane da abin da ya shafi tufa sun hukunta duk da manzo Allah ya ce izar su suna amfani har abin da ya shafi duk ba da abin da ya shafi makamancin wannan dan haka dai nan mai littafi ya kawo asar da yawa daga sahabbai da tabi'ai waɗanda suna da yawa dangane da wannan da haka mutum ya ce wai yanzu mutum da yake da wando ba zai ɗage wandon shi ba ya bar wandon shi ja kasa wannan kuskure ne kullum muna faɗa mataki uku ne kowa kuma zai gwargwadon imanin shi wani ba zai iya sinyawa rabin ƙwaru ba ba zai iya yawo da shi ba shi ganin sai ya yi shi ƙasa da haka wani ba ƙasa da haka ba zai iya ba sai ka bashi daidai idan ƙafa in ka tsaya idan ƙafa ka saba Allah da manzon shi ba kuma na tabbata idan ƙafa dai duk inda ka je ba wanda zai aibata ka da wannan amma sai ka take sai ya rufe idan ƙafa manzo Allah ce da abin da ya ƙasa da wannan yana cikin wuta kuma mun je yadda shi ma manzon Allah yake sa ila an sabi kai da haka ne ya kamata mu tsaya mu karasa hadisan babin ko kuma bari rana ita sai mu daura musamman rana ita ba na jin za mu karatu mu karasa mu kwanakan babi qala subyan subyan ce uraha hibara yace ina ganin wannan hulla din hibara hulla ce da aka yi ta a garin hibar ta yaman wanda mun yi bayanin hibara ce tufa mai kyau mai ado wanda ake yin ta a yaman sai ma ne ce an qaila binti makhruma wannan hadisin da zamu karanta da ne malam ya mana alama ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama tace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa alaihi asmalun mulliyataini yana sanye da asmal asmal kamar yadda ya faɗa a ƙasa jam'i ne na samal kamar ka ce asbab sabab samal asbab a samal asmal sabab asbab ma'aunin ake baka wajen wasal cewa to asmal sai ma ne ce wa huwa thawbul khalaq ita ce tsohuwar tufa kama anan tana cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sanye da tsohuwar tufa riga tsohuwa mulliyataini me yake nufi da mulliyataini waɗanda ma'ana suke ba ɗinkin su ba ma'ana wanda suke kamar mayabi ɗaya shine daga mula'a ne mula'a kullu thawbin lam yudamma ba'dahu ila ba'd bi khayr rigar da ba ɗinke ta ba an mai da ita kamar riga shine ma'ana mulliyataini ta ga manzo Allah yana sanye kamar kace da mayafi guda biyu tsofaffi wanda ba sababbi ba kana ta bi za'afaran kuma an sun kasance an sanya musu turaren za'afaran wannan hadisi bai inganta ba wa qade nafattuhu kuma na karkade shi ma'ana alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karkade wannan za'afaran din wa fil hadisi qissatun tawila cikin hadisin akwai kissa doguwa amma hadisi ne da bai inganta ba an ibn abbas in kada kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce alaikum bil bayan na hore ku da sanya fararen kaya min siyab fararen tubabi ku sanya fari liyalbasaha liyalbasaha ahya'ukum rayukum su sanya wa kabbinu fiha mautakum ku wa ku likamani a ciki fa innaha min khairi siyabikum tana cikin mafi alkhairin tubabinku malamai suka ce abin da yasa manzan Allah ya ce fari yana cikin mafi alkhairi domin fari ne baya dacewa da kazami Shida da da tiyahu zai gwada maka kaga da ya gwada maka sai ka cire sai ka wanke amma in ka sa wanda ba bare ba kila ma ya dauna jin sako da ti ba za ka iya gani ba suka ce to ta wannan kaga ya zama alkhairi tare da kai dan yana gwada maka duk wani abin da yake mara kyau tare da kai wani ya nuna mana ana son sanya fararen kaya an samrata bin jundub qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce ilbasu albayad ilbisu albayad ku sanya farare fa innaha atharu ta bi tsarki wa atyabu ta bi zama mai kyau mai mai dadi kamar yadda ma'ana na bada atsahar wa atsiyab ta bi zama mai tsarki saboda tana cikin tsarki za gane da wani abu ya taɓa ta za gane wa kaffinu biha mautakum ku wani mamatan ku likabani a cikin mustahabi ne za a yi likabani a samu fari ana aisha ta qarat kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zata ghadatin tace manzon Allah ya fita a wata safiya gadat shine safiya wa alaihi mirqun yana dauke da wani mayafi mirq shine mayafi min sha'arin na fata aswad baki kun ga tirmidhi ya ta mana wannan dan ya nuna dan ya mana cewa farin ba wai dole bane zaka iya sanya wata kala anil mughira bin shu'ba an karbo daga mughira ibn shu'ba ah, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam alabisa jubbatar rumiyya manzan Allah ya sanya wata jubba jubba shine kamar alkyabba za a ce ko wata tufa rumiya wadda aka saka a rum shine ma'anar rumiya dayyiqatal kummaini sai dai hannayenta suna da kunci ba su da fadi hannayen rigar shine dayyiqatul kummaini da haka wannan yana mana zaka iya yin hannu mai fadi kuma zaka iya yin wanda bai da fadi gwargwadon yadda ka so a maslaha a rana ito ba za mu samu damar yin karatu ba saboda ina da uzuri sai dai juma'a ta gaba abinda yake daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk